ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wani littafi mai tarin albarka na sunan al-tirmidhi na al-imam abu isa al-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ko yi wa shamu magana ya zuwa ruwa ina ji wani karatu suka ɗari da nawa da talatin yau shi da karatu na ɗari da talatin da ɗaya akwai karatu ɗari da talatin na wurin cikin da ya yawa mun yi karatu ka ɗari da talatin yau shi ne karatu na ɗari da talatin da ɗaya kusan muna yin daren eh, laraba daren ah, biyar ga watan april miladiya da shekara 2017 ko daren takwas ko tara ga watan rajon hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da takwas ko da bakwai da takwas a yau karatunmu na ɗari da talatin da ɗaya za mu tashi a babi na arba'in da biyar cikin kitabu tafsirin ƙur'an inda imamu turmuzi ya yi mana babi ميتاكم باب ومن سورة الدخان باب ومن سورة الدخان باب ده سورة الحياة يعني سورة الدخان شنا سورة الحياة زام تاج كم حديث من لمبا دبوء ده قريب ده حمسن ده هكذا نعم إمام الترمذي يكي cewa حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي الدين قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن الأعمش ومنصور سمع أبا الضحى سمع أبا الضحى يحدث عن مسروق قال جاء رجل إلى عبد الله wani mutum ya zo wajen abdullahi faƙala sai to abdullahi inna ƙasar ya ƙunsu ya ƙoru wani mai ba da labari yana ba da labari yake cewa cikin ba da labarinsa ku ya min al-ardi ad-dukhan ad-dukhan hayaki wani hayaki zai fito daga ƙasa fa ya'khudhu bi al kuffar sai hayakin ya ɗebi ya ɗauke kunnuwan kafirai wa ya ya'khudhu al-mu'minu ka hay'ati az sai mu'mini ya rika jinsa kamar hayaki yanzu wannan waye wannan maganar wani mutum wa waye faɗi wannan maganar wa abdullahi dan abbas dan mas'ud abdullahi dan mas'ud mutumin yace wani yana ba da labari yana bayani ku buɗe kofofin wani yana ba da labari yana cewa hayaki zai fito a ƙasa idan hayakin nan ya fito zai ɗauke jin kafirai sa'annan kwan mummune sai su ji sa kamar hayaki kun gane wannan zancen yanzu wannan magana an gaya wa ibn mas'ud wani mutu ya gaya mutu cewa wani yana cewa nan gaba kafin ya tashi kiyama wani hayaki zai zo wata ruwaya in kaji ne shaƙa zai mutu idan kuma mumini ya shaƙa sai ya ji kamar mura sai ya warware bari mu ji amsa da ibn masu zai ce qala masu ibn al'adida ya ce fa sai abdullahi dan masu ya fishi an gane ko ya yi fushi me ya sa ya fushi yana ga mutumin ya faɗi fatawa ba daidai ba wanda mai ba da labarin da yake cewa hayaki zai bayyana ta wa kare muttaki an ibn abdullahi masu yana kishin gida, irin kishin gidar ubali yana kishin gida. sai mai fajalasa sai ta ce mai ya zauna fajalasa sai ya zauna na da ya zauna me ya ce sun makara sanin sai ce za su ila hadukun amma ya alamu fal ya kulbi ibn masu ce in an tambayi ɗayanku kan abin da ya sani to ya faɗa qala mansur ya yuqdir bihi ya da labari wai za su da amma la ya'lam fal yaqul Allahu a'lam fa inna bil ilmi ar-rajul idza su'ila amma la ya'lam ay yaqul Allahu a'lam Abdullahi da Masud ce, idan aka tambaye mutum abu in ya san amsa ya bayar in bai sani ba ba? fa yace Allahu a'lamu ya shiru kenan ibn mas'ud yana nuna kamar wannan mutumin wannan fatawar da ya bayar ya bayar da ita ba daidai ba ina ba ta ku gane wannan zancen shi yasa ya fishi ya faɗi wannan har ma yake cewa yana daga cikin abin da yake nuna ilimi mai ilimi shine an tambaye shi abin da bai sani ba ya ce Allahu a'lam haka al'adun ibnu hajar yake da wannan ake bambanta mai ilimi da jahili saboda abu ne ya shahara karin magana da laraba suke cewa la adri nisful ilimi ban sani ba rabin mai rabin ilimi don kake mutum ban sani ba me yasa ya zama rabin ilimi zai je ya nemi sani yanzu amma in ka ga masa ƙarya ba zai zai nemi wani gaskiyar ba sai ka gina shi akan mai ƙaryar Ƙarshen da ma ana rigima da shi akan ƙaryar wannan kenan shi na abu da yake nufi a nan فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم Abdullahi da بن مسعود الله يا جيا والنبي قل يا النبي صلى الله عليه وسلم كتشيو متالنكا ma as'alukum alaihi min ajrin ba na tambayar ku wata lada ku ba don ku kafin ku musulunta sannan me wa ma ana min almutakallifi ba na kallafa wa kaina abinda ban sani ba in kallafa in fada ba na kallafa wa kaina wa ma ana min almutakallifi ba na cikin masu kallafa wannan ma'ana ba na kallafa wa kaina ilimin da ba sani ko mai tsalle na wa ma'ana min al-mutakallifi ba na cikin masu kallafa ba na yana daga cikin kallafawa ka faɗi abin da ba ka sani ba bangare ne na kallafa dama in baka faɗa ba za fille ma wuya shi yasa kar mutum tambaye ka ce ina tsammani in ka sani ka faɗa ba sani ba sai ka ce ba sani haka mala'iku da Allah ya ce an bi ne bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin qalu mai سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريش استعصوا لوغ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قريش و سن صاقا وعلا استعصوا في متكر صاقا وعلا كوكما أظهر الإسيان ولم يتركوا الشرك ثم بينت صاقوبة صبر الشركة بقى. qala sai ce allahumma inni alayhi ya allah ka taimake ni a kansu. bi sab'in ka turo musu shekaru bakwai ka sab'i yusuf yadda aka jarrabi mutane annabi yusuf da shekara bakwai ba ruwansa fa hadarhum sana sai annoba ta rashin ruwa ya kama su fa ahfad kullu shay annoban nan ta halaka da komai, kuma yani azhabat kullu shay annoba ta tafiyar da komai duk abu ya bushe duk tsiro ya bushe hatta aka lulu da har sun ci fadon wani fatar da ya yi gida ya gyara haimarsa bukkarsa da shi fatar ma ba mamaki na kakansa ya gada sai da ya dafa ya ci don yunwa hatta a kan wal maita har suka ci mushi wa qala ahaduhuma dai zai ta al'iza har suka cika sussuwa qala wa ja'ala yakhruju min al-ard sai ya zanto a lokacin yanzu wani yana nuna abu ya ya faru yanzu shi ibn masu ne bambancin sa da wancan mutum shi wancan mutum yana nuna nan gaba ne abin zai faru sai ibn mas'ud ya ce ya kuskure wani abu ya riga ya ne ya faru don da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suka bayyana sako ya roƙi Allah ya saukar musu annoba na fare na rashin ruwa shekara bakwai irin wanda aka wa mutane da biyu su komai ya bushe ya lalace suka shiga cin fatu da kasusuwa da mushe waje Allah ya ruje min al'arbi sai ya sanya za ka abu zai fito daga ƙasa ka hayatin dukkan kamar mai hayaki sai ga wani tururi tururi na hayaki yana fitowa daga ƙasa duk da wani ruwayar zai iya rikitar da kai wannan ya ce min al'arku ko wani hayaki hayakin zanen zo daga na daga ƙasa an gane ko za ta fito daga ƙasa amma akwai wata ruwaya haka ruwaya yake cikin bukari daga ƙasa amma a wata ruwaya daban idan mutum ya tsaya فكان يقوم هذا فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهل والكفر متى اذا سير تحيا انت تعالى من السماء لك اتحصل الى السماء بدل السماء وانا وانا سير تحيا كم اكاسا تجب ابو سلطان فرقو زي بشونا بينا تلقاسا سيئنا فرقو زي حياة السماء شو صار ما فكر ما كانت كتير كرت بدل كمر حياة كمر وقت hayaki ya nemi ɗaukaka sai wata wata ya kasantar da kai sai ya ɗaukaka. sai ka gane karin magana kar ka zama kamar hayaki ko kai attajiri ne dan kasuwa kai mai neman kuɗi ne kai ɗalibin ilimi ne kar ka nemi fifita kanka da kanka kar ka ce sai ka ɗauka kanka sai an ce malam wani ya so wani ana jin ne yana da digiri ba a jina? na haddace qur'ani tun ina shekara bakwai ana ba a jina karka yi wani duk mai neman ɗaukaka zai zato kamar hayaki hayaki baka garwashin ana don girman kai ya ci karfin ajin nan sama yake eh sama ko mai zai wasu Yawa? amma ka zanto kamar kwallon wata kwallon wata ba shi da girman kai yanzu wata to daren sha hudu yana haske ka samu sabon farin daro sabon farin daro da cika da ruwa ka aje a ƙasa za ka rika kallon hoton wata ka ga wata ba ta da girman kai har daron da tana ajiya amma sai allah ya ne ya ɗauka shi ko wanda da ya nemi ɗaukaka sai Allah ya kasance saboda haka wannan ka'ida ne duk wanda zai nemi ɗaukaka ƙarfi da yaji ƙarfi da yaji Allah zai tabbata shi yana nan kamar hayaki ba inda zai tafi ba ga Muhammad Yusuf da ya zo da sabuwar fatawa da mai yake nema ɗaukaka sai ya samu ɗaukaka shekara na ba shi kan ya zan babu mabiya a jirgin ba yanzu ko ya zube ba mabiya irin nasu duk wanda ya tafi da kuka zai wasa yadda hayakin ke wasa wanda ya eh, kaskanta da kai Allah zai ɗaukaka shi yadda ya ɗaukaka kwallon watan da ba ta da girman kai hmm. wanda shi ne ka'ida a nan tsala abu sufiyan fatawa abu sufiyan jama'a yunwa ya yi yunwa mutane madadin su ga hadari a san mai suke gani hayaki tare alamar ya ɓaci madadin a ga gajin da kina tsira a ƙasa hayaki ne ke fita ƙasa ƙasa ma ya ɗau zafi babu wanda zai zai sanya shi. kun ga annoba ya yi annoba rashin ruwa ya yi rashin ruwa fari ya yi fari shi ke na fata wa abu sufiyan sai abu su fiya sarkin makka ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce inna qaumaka kada halaku mutane ga sun halaka fad'ullah lahum ka roƙa musu Allah ya yaye ya kawo ruwan sama ka roƙa musu Allah qala sai ce fa hadha li qawlihi wa shine fadin sa yau ta'ati as-sama'u bi dukhanin mubin ibn ya ce wannan shine faɗin Allah ranar da sama za ta zo da duhu a bayyane shi wancan wanda ku ga ibn mas'ud labari yana cewa abu bai faru ba nan gaba zai faru shi ko ibn mas'ud yana cewa mai. ya riga yankan na hayakin zai lullube mutane ha za a zamun ali wani azaba ne bai raɗaɗi suratul dukhan aya ta sha قال منصور هذا لقول وانا شنو فدنسا ربنا اكشف عنا العذاب har kafirar suka ce ya ubangiji ka yaye mana azaba inna mumin mu masu imani ba su ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma har ba za su yi masu da abinci da menene a cikin sha'abu abin talib shabe abuna abi ko banu ashir shabu abi talib wanda mun karanta a hazal habib ko mun karanta a hazal habib to ga shi ko Allah ya hana ruwan sama fa halin hal azabun azabul Ku kudi magana ibn mas'ud kamar shi wani yana nuna wancan mai wa'azin yana nuna abin bai faru ba zai faru ne yawa a nan gaba ko a kiya sai mu wasu da ce ko wani abu yare ya faru don ga shi nashi za su ce rabbana akshif annal azaba ya ubangiji ka yaye mana azaba inna mu'minun fa alayhi shafa azabul akhir ana yaye azabul akhir ka ba yaye hala sai ibn abbas ya ce da mas'ud <laughs> alhamdulillah ya dai kuna wasu bala ta abdullahi dan mas'ud ya ce albar madal badsha badsha ya wuce ba inda barsa rabi da tashi ya ba a'a yau ba tabdishul barsa ta kubur Allah ya ce akwai ranar da za mu jam'i kafirai jam'a mafi girma wannan shi ne ranar badar ibn wasu da ya fi yare gaya ya faru badar ya wuce واللزام لا لتبطوف تقول لزاما شما لزام دي شما يأتي بدل شما يعني قائمة يا وجه والدخان يجي حكا مع حياتي شما يعني قائمة يا وجه وقال عنه أنت القمر قاجي ورد شما يعني قائمة يا وجه ليس البدر الساعة وقال الآخر طيب الروم نصر روماوة شما يعني قائمة to yanzu jama'a mai ya yana karatu dudu mai ne da karatu a abdullahi dan masudi an zo an gaya masa wani yana cewa hayaki da ake cewa zai bayyana bai bayyana ba zai bayyana ne na sai abdullahi dan masudi ce bai dace idan mutum bai sa amma ya ce ya san hayakin nan ba nan gaba zai faru ba yadda bada da ya riga ya faru ya wuce galabar romawa ya riga ya faru ya wuce sadan kuma a kirsewar wata tsagewar wata sai ya faru ya wuce to haka hayakin ma ya za ya faru ya wuce to amma jama'a wannan magana ibn mas'ud hadisi nan da ruwaya bukhari da muslim akwai sababar malamai kwarai da gaske akan ad-dukhan hayakin ya riga ya faru ko nan gaba zai faru an samu sahabbai da suka ce ya faru ya ya faru cikin su akwai abdullahi ibn waye masu akwai wani ko suke ganin hayakin nan bai faru ba zai faru nan gaba su ma akwai sahabbai a cikin su haka imamu al'aini ya ce cikin wayanda suka ce bai faru ba zai faru kafin tashi alkiyama ne akwai sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito daga ibn abdullahi dan abbas kaga wannan shi ma masanin alkur'ani ne da tafsiri akwai abdullahi dan umar kaga a suna cikin kananan abdullahi masu yawan ilimi abdullahi dan abbas an rubuta hadisi daga wurin su hayakin bai faru ba bai riga ya faru ba zai faru kafin tashin kiyama yana daga cikin alamomin tashin kiyama na dab da dab sannan kuma haka abdullahi dan umar ya ce haka zaidu ibn ali ya ce haka alhassan al-basri duk da suka ce annahu dukhanun yajibu qabla qiyam as-sa'ati hayaki da zai zo yaji nan gaba zai zo ba wai ya zai zo kafin tashin kiyama kun ga Abdullahi da masu kowa ce ya riga ka Abdullahi da Abbas Abdullahi da Umar Zaid bin Ali Al-Hasan al-Basri suka ce bai faru ba zai faru before tashin kiyama kun fahimta wannan zancen alhafiz ibn hajar al ya ce wannan da abdullahi dan mas'ud ya musanta cewa wai yana da cewa wai ya riga ya faru ba wai nan gaba zai faru ba ya zo daga ali abdurrazzaq da ibn abi hatim sun kawo ta hanyar haris daga ali yace ayatu dukhan lam tamdi eh, in ji alhaji ibn hajar akwai ruwayar ali ibn abi talib shi ma ya goyi bayan su abdullahi dan umar abdullahi dan abbas zaid ibn ali da al-hasan al-basri akwai ruwayar ali ibn abi talib yace ayatu dukhan lam tamdi hayakin nan ba da riga ta wuce ba in ji sai na da ibn abi talib shi ma yake sai nan me sai nan gaba zai zo har yake to ya khudul mu'min zai kama mu'mini ka hayatin zukam kamar hayaki Eh, mura ya hayaki ya bayyana da sai ji mura ya kama shi da ya tari da ya fece fece sai ya waro wa yanfahul kafir hatta yanfada shi ko kafiri in ya shafi hayaki kumbure zai har ya fage kaga wannan maganar ali dan abi talib ya karfafi maganar abdullahi da abbas abdullahi da umar zaidu bin ali al al-basri kuma duka sun karfafi maganar wancan mutumin da abdullahi da da ya yi wa ranji da suna gane zance na cewa hayakin nan bai riga ya faru ba zai faru ne kafin tashi alkiyama nan amma abdullahi da da ya ce ya riga ya faru kai zai sake karfafa zancen waɗannan guda biyar da muka kirga cewa hayakin bai riga faru ba nan gaba zai faru hadisi da imam muslim ya kaji din sahihu muslim hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari tara da ɗaya abinda hadisi mai ya kunsa hadisin abi suraiha manzo Allah sallallahu alaihi sallam la taqumu sa'a hatta taraw ashra ayat ba za a tashi ya ba sai kun ga alamomi guda na goma tsoro shamsu mai magribiya fitar rana daga mafadarsa wa dukkan da hayaki wa Jabba da ne wannan dabba da za ta bayyana jama to yanzu fitar rana daga yamma ta fara yi a a dabbar ta riga ta bayyana a a hayaki ba to ba ta bayyana ba tunda duka annabi ya jera su a hadisi daya za su faru mai biyu da biyu kuna fahimtar zuciya na to jama'a yanzu mun ji abdullahi dan masu ne ke da hayaki da ya faru ko ya faru amma mafi yawa sun tafi akan mai bai faru ba kaɗan daga cikinsu akwai sahabbai irin su abdullahi da abbas abdullahi da kuma irin su ali bin abi talib a tabi'ai irin su al-hasan al-basri da sauransu to jama'a yanzu menene tarkaɗe da rairayen da zamu don in sauƙaƙe wa kaina bayani in sauƙaƙe muku fahimta sai mu ɗauki maganar ibn dihya wannan da rashin mashi sai mu ɗauki maganar ibn dihya maganar ibn dihya suka ce hayakin nan guda biyu hayakin nan biyu ne ɗaya ya faru ɗaya kone nan gaba zai faru kaka haɗa waya wanda ya riga ya faru shi da zamanin da aka yi fari da rashin wanda nan gaba zai faru shi da dabda ta ta biya to za mu sauƙaƙe wa kanmu gaba daya wannan shi ne abin da za mu takaita a kan wannan bayani babi na biyu yana bin na arba'in da biyar imamu turmus ya ce husayn Ibn ابن حريث قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد ابن abbas عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ما من مؤمن باب ولمؤمن إلا وله بابان يا بابان يجو قومي بابان إلا وله بابان مؤمن yana da kofofi guda babu ya tsadu minu a amalu kofa ɗaya aikinsa yana ne yana hawa ya eh, yi sallah ya eh, azumi ya eh, yi zarka ya hajji ya sadaka suna hawa su tafsam wa babu ɗayan kofa kuma zuru minu gurin su ana arzikin sa yake so yaushe za a yayi masa kallabin shi duk a sana yake so fa iza ma da ya mutu baka ya alai ko nan guda biyu sai su yi masa kuka su yi ta kuka rashin ya zan san mutum ya shiga fa zalika kawo wa azza da wani shi na fadin Allah ba ma bakar alaikin musa kafirai da yan wuta sama ba ta musu kuka kofar hawan aikin da kofar saukar da su ba za su kuka da rashin sa ba sai dai su yi kuka da rashin ne ba ma bakar musa ma wata sammai ba ta yi musu kuka ba ƙasa ba ta yi kuka don ta rasa masu mata su daina ba don ba su damu da su daina ba ma kanu mun zari kuma za su saurara masu. wani hadisi abu ya ala al-musuli ne kawo amma hadisi na zaifi babu wa min suratul ahqaf babu da suratul ahqaf shi ma ka hadisi guda ɗaya zaifi إمام الترمذي حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا حدثنا أبو محيان عن عبد الملك بن حمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام لو تدعك نيم عثمان أنا سوء كشش عبد الله بن سلام وصلت أتوبا بين يهودي kuma shi ne wanda har ma fafikin nasa na imani yana cikin alkur'ani a suratul kafi a ahqaf wa shahida shahidun min ba'd كون الشهادة وشهيد الشاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن وتفوت وشهيد الشاهد من هذا أنا أزو سورة الإسلام أما نازل شيئا سورة الأقاف وشهيد الشاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن وتفوت خوارجي sun zagaye gida sai na usman ibn affan za su kashe sun ce shi dagutu ne farko ma da suna zagaya shi sun zagaye gida suna barin sai fito sallah ya dawo gida amma ya fito sallah zagaye shi kare bude bar gari daga baya suka ce sallah ma zai ta wajen shi gudu da sallar ta ba ma suka yi juyin mulki sun kwashe da imajin har ba kawai da ya cikin sai ke yin sallah abu ya daure wa sahabbai kai ya ga mai sallah ya rika kawari da nan suna jami'a ina fata an gane wannan ina jin har ɗaya daga cikin su ya zo ya tambaya sai na usman akan haka sai sai na usman yake idan mutum yana barna ta inda barnar sa ɗin yake shi ne ba za ta taimaka ba amma ta inda ba barnar ba ibada da ta taimaka ta ɓangaren kisa da hana ta jini ya ce ba za ka taimaka musu amma don suna sallah kana iya ne zai su a yi addu'a ko sallah, zai shirya da su ɗin fasala da na hannun ba ka dubi su abai ka dubi yadda suke ba da gaba ka gaba ke cewa ba za a yi wa da sallar to sai na kuma ina abbas sai suka ce sallar ma ba zai da sun yarda in abinci ya shi gida ya rika turawa a fita a ji a saya mishi sai su daga ba su kacce abinci ma ba zai shigo gidan Kawar da mu gare wanda ya kashe ibn abbas eh, ya kashe sai na usman ibn abbas ya yi masa yankan rago da azumi a bakinsa da qur'ani a gaban ai yankan rago da sun da suke sun gada a wajen baƙaƙen kakanninsu masu baƙar zuciya yanka usman su ne kuma sace hajji su kai ibn mulkin da ya kashe ali shi ma ce da aka ne sai ya shahara ballantana don wani yau ya zo ya kashe irin su shan bashir wange su mala ibrahim gwamnati su shan ibrahim su albani suka za ba za su karya su yin jihadi ba za su ce su yin jihadi suna kan su hali ma sun ce jihadi sai dai yadda zance ke don kace na yi kaza ba shi ne ba kai ka dube ta daban allah ya dube ta ko sabanin naka ka yi ta'addanci ba kai jihadi barna kai kana su wanda wayan su nuna lalzina ya amuru na bilkis da minan nasu to shi na abdullahi dan salam da ya shigo gidan sai na usman kuraji ya samu sai na usman a cikin gida kuna ji don sai na usman mutane suna ta shigowa a kan zafi ba shi kare ya ce ba ah, ba na son a kai na a zuta wasu ni kadai kusan kashe ba fitina ya tsare ba kana zuwa sai ta da fitina don da ba annabi ya masa albishirin aljanna amma annabi ya ce alabar wa musibu wata bala'i za ta sami za a yi masa yankan rama kuma ka sai iko ala suna yanka shi jininsa ya shiga a kan ƙur'anin da yake gabansa yana karanta suratul baqara a shafin da fasa yafi ka humulla akan fasa yafi ka humulla ayat ta daga Allah zai bi maka kadu da kuma azumi a bakinsa matarsa da rinkar alfa na ila bintul farafisa alkalbi suka yanke mata yanka saboda haka bayan suka fara yankan rago tarihi ne kawai ke maimaita kansa makoma kuma zai maimaita kansa to shi ne kira wani lokaci abdullahi bin salam ya fito ya shigo wajen sai na wasu a affan faƙala wasu wasu suna wasu wace ma ja dinga abdullahi masara ne ya kafa gidana ana ce je da fi nusra ta na zo in taimake ka sai da a kashe mutane ƙara sai sai na wasu wace ukhrij ila nas ka fita zuwa ga mutane fadruhum anni ka fita ka kore su daga gidan nan kai yi musu nasiha su tafi fa innaka kharijun خير لي منك داخل كفنتورك اوجه يا زمن كفنتورك انا فخرج عبد الله بن سلام الى الناس عبد الله بن سلام يبتزوى بنتني فقال السيد ايها الناس يا كنتني انه كان اسمي في الجاهليه فلان الجاهليه دينيني واني فصماني رسول الله عبد الله في عن النبي ده مسلم ya canza mu suna da kansa da zama abdullahi zai yi nuna musu shi musuluncinsa a hannun oga kwata wata ya karba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mazo wankan musulunci kuma ya canza musu suna kaji yanzu a nan ya faɗi falalar sa guda network na sai na da ƙarfi da masu Allah annabi ne musulunta da shi ɗaya annabi ne canza masa suna na biyu suna ma babba ya sa masa abdullahi sai na uku wa na talafiya a kai na Allah ya saukar wa shahida shahida min bani Isra'ila Allah ya ce mai ba da shaida a bani Isra'ila ya ba da shaida a imani da Allah daga Allah ya kawo hijabun lafi suna ya ce kaga Allah da kansa cikin alkur'ani ya ce ya shaida ni na yi imani to ai wani jama'a ba karamin shaida ala nufi fa amana sauran yawon da nufi fa amana ni abdullahi ibn salam na yi imani wasu farfar sauran yawon da su ne girman kai na lalari su kuma zane suratu a kafa ya abdullahi ibn masudu ya kara da abu na hudu wa na zalafi a kai na ya sauka kul ka fa billahi shahidan baini wa ku wa man indahu ilmul kitab suratu ra ayata abin sai yanzu yana yi wa ayyana wannan bayanan khawarijai da suka zo kashe suna sai ci gaba da bayani shi abdullahi ibn salam sai ce inna lillahi sayfan mahmuda jama'a Allah yana takobi an dulle takobi a gidansa ba a cire an gudu wa innal mala'ika qad jawarakum fi baladin mala'iku ko sun zagaya ku su yi makota da ku a wannan gari na madina suna jin daɗin zama a wannan gari hada allazi na biyu ku don gari ne da annabin ku ya sauko ciki fallaha Allaha, ina muku magiya da Allah ina muku magiya da Allah dan Allah dan Allah sai hada rajul wannan mutumin sayyidina wa Usman an takfuru dan Allah dan Allah ta da kwaje shi yanzu wannan yana roƙon wai da suka zo kashe shi nan fa wallahi in qataltum wallahi in kun kashe shi la tarudun jira da kuma mala'iku za ku kore makotan ku mala'iku a garin garin da ake zubar da jinin sa ake zubar da jinin malamai mala'iku za su zauna garin wala ta wala ta sullunna sayfan lahi wallahi za ku zare takobin Allah za ku sa Allah ya zare takobinsa al mazmuda an ku wanda ya lullube da gare fala yughmadu ila yawmil qiyamah ba za a lullube shi ba har ranar kiyama kun ji sai sa ko ko fara sai ta kisa sai ta kisa amma yanzu da aka yi wakar su ba ba ne sai ke Zamani da za a daina ne su ko shekara hamsin ne gudu ya dawo in akwai jikoki za su kai shi qala sai ta faqalu yanzu ka shi da wannan jawabin waye jama'a Abdullahi ibn ya yi wa waye kawarijai da su kashe sai na So, bari mu ji an ko ko wa'azin da zai tasiri a cikin su فقال دمته اقتلوا اليهودي فكتب يهودي النفس وشيء مسلمة وكتب شباب قلوه عثمان وكتب عثمان النفس شيء قولي مصعب يجب saboda haka tarihi ne take maimaita kanshi yaushe da yanzu wa'azin ma ta hada da shi imam turmuzi ya kawo babi na biyu ƙarƙashin na arba'in da shida da sana abdulrahman ibn al-aswad abu amr al-basri qala haddathana muhammad ibn rabi'a an ibn jurayj an aqa an aisha radiyallahu anha qalat kana nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idza ra'a makaila in yanzu hadari akbala wa ad sai fara kai ko ya shiru gida ne ya shiru ko dare ne zama a nan da hadari wallahi barcin sa yake wake ya fito ya duba ya fito ya duba sai a yi ruwan nan an gama ko hadarin da ya wace ba ga hankalin sai ba kai daidai lokacin da ka wani ma wani ya yi hadari ana ruwa ya fi jin daɗi ne barci sai shiga barci ko da kan ɗakin da na ciyawa ne ko da langalanga yana rawa wani ne yana ruwa ya fi jin daɗi ban da kowa ya ko kan ɗakin da na ciyawa ba za ki saukar ruwa ba zai zana duk wahala ne to kar ba za ka ji magana ba amma na shi ai za ka ji shiru ba ma ya haɗa kuma kafin tashi a kiyama shi za da ana yayi ta da yace idan tashi kiyama ya kusa duk rukun da aka yi wa kan ɗakin zai yi da wanda aka rufe za ciyawa to lauji za ka yaba su kudi suna kwaje da shi suna sa kanci bai da mabara sai an yi ruwan sama surriya sai mu da yake jikin annabi kame sai yayi فقلت لو سئلت مصر فقال لا سأل بيته وما أدري لأنه كما قال الله تعالى aisha ta ce ya rasulallah me yasa wa in ana in an hadari hankalinka baya kwanciya sai ka tashi ka fito kana kai kawo me me yake daga masa hankali ne ya rasulallah kana bai ta aifan sani ba me eh, hadari fa abu ne a duhu kamar yadda Allah ya fada mara ma a ariban lokacin da adawa suka ga hadari ya bijiro mustaqbila awdiyati awdiyati jannah wa ya tastajil college ai yanzu mu anan yayi hadari ta gabas gabas nan shine ruwan mu ko to su kuma dama ya hadari ta kwarin gare shine ruwan gare su da adan su ga an dauro hadari ya nufi kwarin su sai suka fara tsalle da wanda ya noma da wanda ya shuka da wanda ya dashe da wanda ya ajiye zai daidai da shi sai zai fara tsalle hada rizun mumtiru wannan hadari ya ji jiro sai mana ne ruwan sama ta da ce bal ba hadari kowa masu aizarci ne abu na kuke ta gaggawa ya zo azaba azaba ba kuna ta in gaskiya ne zo ba to shi yanzu ribun wata irin iska aka yi fi ha azabun da ne a cikin takwa azaba ne. tudammiru kulla shay'in bi amri ta sai kata kata ta rugurguza kowane abu da abu da ubangiji har abin da yake daji sai da iska ta daga gaban sai kata kata da su kuma ta yi sama da su iska ta rusa komai kuma yi sama da adawa sati guda mutum yana shawagi a sama kamar leda fa asbahu la yura illa man kazalika najjil qawmal mujrimin haka Allah ya ce sai annabi ya ce kwanta a bargo ya zama na azaba ne to jama'a kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ya hadari an ta ba su da san gaba kai ko lokacin da kake jin daɗi tambaya jama'a wai me yasa annabi in an yi adalci hankalin da ke tashi ku ba da amsa in ku yi magana dukkan ku a ɗaga murya da yana gudun kare zaune? zama mai kare zaune? kada ya zama kada ya zama to shin Allah madaukakin sarki bai ce ba wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai azabtar da su ba in kana cikin ba na da wannan cewa kai annabi kana rayuwa wata azaba da Allah zai sauka a sauke ko a sauka ta gane a wani in gaji a sauke ba dai na yi da mu eh to shi ke da kabuwar bayan mufti mufti al'am kai ba kabuwar bayan ba da kabuwar bayan mufti to kun ji dai bayani a nan malamai sun ba da amsoshi kamar haka an amsoshin sun kai kala biyar a bari mu dauki biyu ko an amsoshi biyu din ya fi fasa wurin kuma kun faɗa cewa ayan nan ta sauka uh, wannan firgita da annabi yake Allah ana saukar da wa ma kana Allah li azibu wa annabi yadda mumtil akhir fada ko goyi bayan cewa Allah ba zai azabtar da su ba in kana cikin sai daga baya Allah ya sauka amma kafin ya saukar ne aya hadari hankalinsa yake tashi sallallahu alaihi wasallam magana na biyu yadda shubu ba da ya a ayar Allah ba zai halakar da su ba yana nufin na a ba yana iya halakar da wata bangare ban da wata bangare magana ta uku da ta hudu wanda wasu kace shi ya fi dacewa ma da wannan bayani akwai irin lokacin da Allah ba zai halakar da su in kana cikin su wa ma ka da da yadda zama da zai akwai wani lokaci ko ya dace da saukar azabar Allah ko kana cikin su na Allah zai zai halakar da su magana ta hudu ah, to in ka shi magana ta hudu Allah ba zai azabtar da wasu ba in a yana cikin su don mutane ne da ba zai halatta amma kafirai suna iya mana a takaice dai wani ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai hankalin sai na tashi don kada ya zanto azaba ko azaba da game da game don kada ya zanto azaba to azabar annabi yana da tabbatar azabar Allah da shafe shi amma tunaninsa kada Allah ya halakar Allah ya halakar halakarwar zai iya shafan mumini zai iya shafar mai kafin to shi annabi ko kullum burin sa kada a azaba ya shafi kafin ballan zane mumin abin da sa shi ma mumini yana iya yin abu da azaba zai same shi yana ibada yana ibada wata rana zai tabba wani abin da zai da yi Allah to annabi yana tausaya masa zai imanin da yake da shi ya ci moriyar imani ya gama rayuwarsa lafiya samu aljanna shi ma kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam baya fa Allah ya halaka da shi kullum burin annabi da wa'azi da addu'a kafiri ya musulunta ya gane haka an gane ko zai shiga aljanna gobe kiyama bisa sunnar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka kai annabi ba sai dai rahama ga duniya gaba daya mu'minansu da kafiransu sallallahu alaihi wasallam shi yasa ana sai shi zai fita yana gudun kada azaba ya shafi abdullahi kada azaba ya shafi musa kada azaba ya shafi john kada azaba ya shafi jacob manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ba mugu bane ba mugu shi yasa mutum sai zo kashe annabi kafiri in asirin sai tono an kama shi da annabi musulun zarra shi in ya ji musulun sama shi ka a aya da sallallahu alaihi wasallam to yana gani kai ne shi shiga wata bai sai sa in ka ga annabi ya tsada hannu yayi kisa a wuri yaki kamawa ta yi saboda haka annabi ya taba mai da ran dan adam ta wani sauro ba wannan ke imam ya yace babi na uku mai bin na arba'in da shida 46 hadathana ali bin muhammad qala na isma'il bin ibrahim an daud an shabi an alqama qala qultu li mas'ud na ce wa ibn mas'ud radiyallahu anhu hal sahiban nabiyya lailatal jinni minkum ahad shin annabi ya a cikin babu wanda ya abokanci annabi a daren da annabi ya gana da aljanu ala sai ke ma sahiba ko minna ahad da babu wanda ya bi annabi kusa akwai daren da annabi ya fita gana da aljanu akwai wata ruwaya imam nawawi yace wani hadisin ya zo sarihi wajen bata ruwaya da ya zo cikin sunan abi dawud wai cewa da annabi zai fi din ya fita tare da abdullahi dan mas'ud A wata ruwaya da ne wala ke ce kadim ta qadnahu za ta lailata mun rasa annabi a wata dare ko wa maka annabi na maka. wa kullum sai muka ce ƙutila au ustutira an kashe annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma an sace shi aljanu sun sace shi don ba gan sa masallaci ba gan sa a gida ba da duk inda ake gani sabai suka yi ta neman annabi da suka ce mai yiwa an kashe shi ko aljanu sun sace shi ma ku ila biki fa binna bi sharri lela sabu suka ce mun kwana a mafi sharrin daren da ba ta bi ha kawai rijin ibn masu shi da mafi sharrin daren da mutane suka kwana a madina kowa da shi ba babu annabi sallallahu alaihi hatta za su ana sai da gare waye au kana fi waje subhi ko a fuskar safiya idan na anu bihi yaji sai ga annabi yana zuwa min kibali kara ta bangaren kogon hira A da sai ta fazakaru lahu allazi kanu fi sai suka ambata masu abinda suka kafirta shi ko ya manzo Allah ai kara tafiya hankalin mu ya tashi mun kasa ga su fa qala sai da ce da su a tare dalil jin bai gayyata na aljanu ne ya zo wurina cewa fa ataitu suna gayyata na in zai yi su wa'azi wani ba wa'azi ba wa'azin duniya tunda yanzu ba yau duniya tana karanta bai gayyata aljani ne ya zo ya gayyace ni je musu ba ba ta yi na zo musu bakara ba dai na karanta musu ƙur'ani ne musu tafsiri ina ma da muna wurin tafsirin annabi sallallahu alaihi wasallam ka san dai tafsirin sa ya tafsirin su qala sai ce fam alaka sai da bi fa arana asara sai annabi nuna mana gurabansu wa asara ne ran da gurabansu na sarfin sai zuwa nan wani su ya tona kun gana su ne kun ga toka-tokan nan tsimi suka sha ina musu wa annabi yana nuna su mala sha'ani wasu aluhu zada suka tambaya annabi akan guzuri wa kalu min jinnin jazira suna cikin aljanun jaziratul arab fa qala ta'ala yace kullu azmin yuzkaru smullahi alayhi duk kashin da aka ambaci sunan Allah akai ya lam tunawa babu na ko ma wala to zan dawo kan kullu azumi duk ƙarshen da yunsa rusmullahi alai aka bai suna Allah kai ya tsawo fi aidekum yana fadawa hannunku aw fara ma kana lahu take sai cika ya dawo da naman cikin su an gane ku zai cika ya dawo da naman jikinsa yadda kuma faɗa naku ya zo da lamu haka akwai ruwaya da ya zo da lamna akwai ruwaya da ya zo babu lam haka nawa ya ce akwai ruwaya da ya ce azumi lam yuzkar isbala alai duk kashin da ba ambaci suna Allah ba yana fada a muku zai zama nama a ruwaya musulun kuma duk kashin da aka ambaci suna Allah zai zama nama me yake nufi na duk kashin dabbar da yan adam da suka zo yankawa sun ambata suna Allah to kula daukawa zai da namun zai da ɗaya kuma duk ƙashin da ɗan adam sorry na farkon duk ƙashin da ɗan adam mu da su yanka da su yanka da sunan allah da suka zo cin abinci masu ci da bishimilla kuna ɗaukawa namun zai ci ruwaya ne ga wanda ya kore duk dabba da yan adam suka yanka da bismillah amma da suka zo ci ba su yi bismillah ba shi din ma in kun ɗauka namar zai ci shi ne yadda za a haɗa yadda ta biyu wa kullu ba'aratin jama'a shi kashi abu ne mai daraja dukkanin kashin dabba auro ta duk ɗaya alaku ne da wani ganye ne abinci ne na dabbobin kuma na kashin dabbobin shi ne abincin dabbobin allah ƙashinmu shi ne nama mu da aljanuwa da morewa cikin ya mu muka ga morewa ne dalilin gaba wani sai mun ci mun sun zama yan ake a rage masha Allah ya to wanda ya ce su ba ya wanda ya ce su mummucin su morewa don sai mun ci wanda ya ce su mu wahala da kiwo da alurai sannan kuma su kyauta da kasafu da mu ma yi wahala za a yar kowa zai cina ba kuma kaji bayan wasu wasu ka ce a'a in talaka ne da aljaru ta ce aljaru sun fi more, in mai kudi ne da aljanu kuma mai kudi ya fi morewa eh? mu fi morewa ne da ne a wani karkarar abu na da yanzu muna magana alamun eh, wani karkarar abu na da waje alamance <laughs> kwanar da sannan kuma faƙalar tsara da jabala ta sassan jobi ma kada ku yi tsarki da kashi jama'a fa inna kuma za da ikwani kuminar jini domin su guzurin yan uwanku ne daga aljanna mu wannan surati muhammad imam turmuzi ya kaɗe da annabi ya ce وحديث حدثنا عبد المؤمن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سوري عن عبد السلام عن ابي هريره رضي الله عنه وصف لذنبك الا تعلمك لمك غفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فقال النبي لي اني لاستغفر الله الى استغفاري في اليوم اقول سبعين مره سورة والجماعة أكتوية يا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا استغفار الحال في معصومين هنا بايا زنيبي هو جنا استغفار ما أنفعل استغفار أم بعد أن تنشو يا سي تفص قوم لا تسأل ما أما كأن لك استغفار هو من الخير يعني استغفار جنا جميع الخير ليش إنه لا يخانو علي أو Ruwaya da ta wula yi tsara ana kalbin wa ilai da azabin ra mai alghairu shi da kenan shi a da ana son kone da zuciyarsa ya rika tuna allah yana ambaton to wata lokaci sai dan sha'afa sai dan tuna gona tuna ba tare da ya tuna bashi da ake bin sa ya tuna wani abu na duniya ba na haramun ba to wannan tazara da aka samu na tunanin allah da annabi wanda ya yanke daga lokaci zuwa lokaci shine alƙairi to shi da yake tsari fiye da sau saba'in wata baya ɗari don ya kore wannan da eh, kun gane wannan kaga wanda na manya ne jama'a kashin ba na ba ne ah, amma kuma cikin magana na biyu ibrahim jauzi ya ce wani yana nufin kuskure na ɗabi'a na ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin kaba'ira amma yana iya mai kaba'ira kanana ne sai fara da kaba'ira amma wannan magana ba a karba ba Annaba, Allah yadda suka kubuta daga kaba'ira kuma sun kubuta daga mai kaba'ira ko sun kai wannan a akwai maganganu da dama a nan wasu ga ta a'a shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ba cikin ibada to wani lokacin zai shagaltu da abin da yake halal ya shagaltu ya dan dauki wasu mintoci yana cin abinci wasu mintoci yana sharuwa ko yana kusantar iyali ko yana barci ko yana tattaunawa da mutane ko fita ya goge to an dan samu tazara na ambaton Allah wayan lokuta sai istighfari don ya zama cike gidi kuma kare oba wata ta a istifari nan ma ba wa kan shi ba yana yi wa al'umma eh, yana kowane istifari wa al'umma domin yadda ranar kiyama zai ce shi al'umma haka nan istifari da yake allah ya rarrage mana zurgamu mu. al Zariya a cikin sai kuwa ta ai ko da a duniyance duk idan mutum ya kai wani matsayi yana kai wuce matsayi in soja ne kurtu ne yana allah ya samu igiya ne ya samu igiya ne zai so ya jini in ya jini zai so ya jini haka in ya shiga da alinin ɗaya sai kan lusarar yana allah allah zai lusarar in ya zama lusarar yana hangen kaftin yana zuwa kaftin ko yana hangen mejo yana zuwa kaftin yana hangen lusarar yana zuwa lusarar yana hangen kwanal yana zuwa kare yana hange mai burgede yana zuwa burgede yana hange mai ruwa yau kai sojan iska da zama ne to ya zai burgede a can ne ya? ne da general a ya kare a kamin general ba to kaga to shi ma annabi yana kai wani matsayi ko yana neman istighfari yana asar da Allah ya sake lifta shi ya ɗaukaka shi matsayin lafiya aljanna Allah samu cikin danshin annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد بن حميد باب نبيه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا شيخ من اهل المدينه عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله النبي فكرت هذه الايه وانا ايه فدعا لو ان تتولوا ان كنتم يا بايا وفي ايمان اذا الله يستبدل قوما غيركم kun yi taimako a dinin Allah Allah zai canza wasu ba ku ba kuma la yakunu amsalakum za su zanto irin ku ba suratul muhammad qalu wa man yastabdil minna sahabbai suka ce wa man yastabdil bina ya manzo Allah idan Allah zai canza da suwa zai canza mu قال سيدي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان ما يجب سلمان سلمان قال سينا قصد على نفسي أنا ميتكي كافد سلمان سيدي ثم قال سيدي هذا وقومه هذا وقومه وندم وندم سنة فارقة باب النبي بن أربعين دقيقة إمام كل مدرسة حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله بعد مثلته يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله سوى لنا وإن جعل الله أنبتا إن تولينا إن من جوي بايا استبدلوا ذات ذات ذات بنا لهم kuma la ya kuno amfala na fana ba za to irin ba ala ce wa kana salman salman al-fari fi bi jami rasulullahi yana gefe annabi ala ya ce ba zara ba rasulullahi ba kada salman sai annabi ya bugi cinyar salman kala sai ta hada wa ashabu wannan ne da mutanen su wallazi nafsi bi yadi na rasa da Allah da raina yake hannun sa in ji annabi law kana al da imani ala ta yake manudan shine mu'allikan da imani a yake fi surayya da tauraro da tanawalar rijalin mai faris sai farisa masu je sun karbo imani duk da akamun tsara ta tauraro surayya wata mace ce ta fi kowa kuɗi kenan da imani ya fi komai tsada da farisawa sun saye ka komai tsada amma surayya ne yana nufin wata eh, tauraro babu mamin suratul fatih إمام الترمذي يجي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عاصمة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول عمر بن الخطاب يقول كنا مع رسول الله تارد النبي في بعض أسفاره أتكلم ساشا بلاغورا لسنة بتاع aka ci karo da hudaybiya a sulhu hudaybiya umratul hudaybiya yadda imam tabrani ya kawo kurtubi yace wannan tafiyar ma da daddare aka yi babu sabani aka yi ana cikin tafiya cikin dare sai na umar ya ba kallon ku rasulullah sai na zo ne ba annabi magana fa sakata ya shiru bai bani amsa kuma kallon ku na ƙara magana da biyu fa sakata ya shiru fa harrasu rahilati sai ni umar na motsa na kuma ta na ƙara masa tsoro fa ta na haitu na zo na can gefe alamar annabi baya so su rutu. Aha, wa kullu sai ya ce sakilarka ummuka yabnul khattab eh, ina ma da mahaifiyarka ta rasa ka ya kai ibn khattab umar yake ga wa kansa wannan magana nazarta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kayo manzo Allah magana so uku kullu zalika la yaskaluka duk da aka bai maka magana ba ma akhlaqaka bai dace da kai ba bi ayyin zilati ka qur'ani in kai wasa ma sai ayin qur'ani ya so zaka mala sai sai ramu da fa ma da shiftu ban ban dade ba an sami su salihan sai radi wani mai ihu ya suraku yana ihu yana kira na ya umar ya umar zo in ji annabi fa ku ila rasulillah sai zo jama'a fa Allah fa qala sai ya يا ابن الخطاب يا أخي الخطاب لقد أنزل علي An so السورة ta sura a wannan النجرة ma uhibbu an biha ma qala ala alayhi shams ba na so a canza min ita da duk abu da rana ta kulla ta haska wannan shi da fadin Allah n'a n'a fatahna laka fathan mubina mu yi maka buɗe buɗe a bayyane babi na biyu mai bin arba'in da takwas imam turmudi ta hadasana abdu bin humay qala hadasana abdu razzaq amma abar an kasa da an ana kala unzil ala nabi an saukar wa annabi da kira lam sallahu ma ta gaddama min zambika wa ma ta Allah ya tsawon gafarta maka domin gafarta maka abin da ya gabata da abin da za ka yi nan gaba akwai maganganun da malamai suka yi sosai akan mata min dan zambika wa mata amma duka maganar suna da maganganun suna da rauni magana da ya fi karfi shi da mata da dan zambika ya ne قبل الوصال وما تأخر وما بعد الوصال kurakuran da kai kafin ka zama annabi Allah ya yi bayan ذا zama النبي Allah ya yi to wanda baya zama annabi shine wani lokaci ya tana abubuwa na da sauransu ko kuma Allah ya ba su abu biyu ɗaya ya fi wuya ƙa'ida ne ya ɗauki mai wuya amma sai ya ɗauki mai sauƙin yana ya ga da don tausaya mana don ta abu mai doka za a wajibtar mana وتبارك وما جعل عليكم في دين الخلق kamar tsallar isha ana son tsakar dare sai ta farkon dare yake cewa ina wani wasu halaula ana shuka ala umarci kamar su waki laula ana shuka ala umarci da abin tobe su waki ma a kullum wuro da sauransu aha marji ayan ta ba marji a gominar kudebiya yayin ya taso daga kudebiya فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزل عليه آية الله يا وتعالى أحب إليه مما على الأرض نبي صلى كما جاء من ذلك دورا كشا ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سات عليه حسن سئنا فتحنا لك فتح مبين وقالوا سيسا بسوا قال تياش مرة أنا congratulation ناشي الله يا أخي ما سمعت ga من ذنبي وما تأخر akar ko yau an zo da wata mata Allah ya yafe masa mata ga dama ai za a fara yi wa annabi congratulation imam al-qustulani ya ce suna ce masa ma'ana hani'an mariyan hani'an shine la isma fi mari'an la da'a fi hani'an ka ji daɗi baka da sako Mariyan ka ji daɗi babu wani cutuwa nan gaba ya na Allah la kar bayyana Allah laka ma za yi bika Allah ya bayyana maka me zai maka ba ma za yaf'alu bina mu ko menene Allah zai mana na alkhairi fa nazara alai sai take Allah ya sauka da mu'minai li yadkhilal mu'minina wal mu'minat Allah zai shiga da mu'minai maza da mata jannatin tajri min tahtiha al-anhar hatta balaga fawqa al-azim حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن سلم عن ثابت عن انس ان 80 هبطوا على رسول الله 80 sun gangara wajen annabi wa sabi da sabon min jabal tanqim daga dutsen tanqim inda salatul subhi a wajen salat bai mutum tamanin wa kuma hum yi an jab da asuba annabi a da zanga wani da gangaro su ta bane su so su kashe annabi sahaba annabi wasu shatire ne fa zo akhdha su suka kamo su gaba daya aka ɗaure su ba ta ga masu sunan na sai annabi ya anta su duka ya tafi da dina ya fi له وأنا شيء نزول في تعالى الناس على وهو الذي كف أيديهم كل شيء كان أنه كافرين لقريبهم وسكش أنه وأيديكم عنهم يا كان أنه لقريبهم فيمس أفواب وكشش حدثنا على حسب بن قضاء البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن سوير عن أبيه عن سفير بن أبي بن كعب عن أبي عن النبي وألزمهم كلمة التقوى ألا يا لازم تدعو مؤمنين كلمة التقوى شين لا قال لا إله إلا الله يا لازم تمسرقوا لإذا بركت للشركة wani kaga ya nuna wa an zama kalmata tabba wa kanu a hasa biya wa ahlaha kaga wani shi ne la ilaha illallah imam zuhuri kuma yace a bismillahir rahmanir rahim don kafirai sun ki a rubuta bismillahir rahmanir rahim a takardar hudaybiya sai Allah ya lazantar wa sahabbai ita amma abin da fi karfi la ilaha illa kalmar tauhid shirkin babu wa min suratul hujurat babu daga suratul hujurat imam turmudi ya hadathana muhammad bin musanna qala hadathana معمل بن إسماعيل قال حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي قال حدثني ابن أبي مليكة قال حدثني عبد الله بن الزبير أن الأسرى بن حابس قدم النبي أسرى بن حابس يا النبي فقال أبو بكر يا رسول الله أقرأ عن حديث هذا الأمر سيابة لك يا من تعلم استعمله على قومه فشو قبل تخشى أباش شو قبل تمتعش an gane ku in ji sai na abubakar فقال عمر بن عمر لا تتعبوا يا رسول الله كرك شو ما تبش في عمر العالم أبو بكر يا أبو دينا ليلان يصاب يصاب شو ما تبش عمر يا أبو دينا ليلان يصاب يصاب شو ما تبش فتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم دنوا وجاد النبي أبو بكر يصاب شو ما تبش عمر يا أبو كرك شو ما تبش حتى ارتفع أصواتهم حر مري الشيخ أبو أتبعنا فقال أبو بكر يوم تنتهي أبو بكر يصاب ما عرفت إلا خلافه kai ba abin da nake so sai don ka saba mu don ga abin da na faɗa fa qala umar umar yace ma aratu khilafaka ni fa ban so saba maka ba qala sai yace fa nazara hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuha nabi alladhina amanu la tarfa'u aswatakum ya kowa da suka yi imani kada ku daga muryoyin fauka sautin nabi akan muryar sautin nabi qala fa kana umar bin khattab ba da zalika umar dan khattab tun daga wannan rana إذا تكلم عند نبيه ينع مكان عوجاء النبي لم يسمع كلامه فأي زيار دع النبي مكان حتى يستقيمه أنا فأي زيار دع النبي دوتا قال يتقول يسيك كسا كسا سيء النبي يسمي فبقى ينانا فقال أي أيوه، مصفل عكاك أنا مريع أقبع النبي صلى الله عليه وسلم باب النبي في جمع متمزم بين أربعين ترى حدثنا أبو عمار على حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى على حسين بن واجد عن أبي سعد عن البراء بن عازم في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الفجرات أكثر لا ما سكرهم لأبايا الآية يوم جزء بارد عن قلبي يقول يمسك إيماني عن قلبي يقول سورة الخضراء آية قال قام رجل ولم تنعميك فقال يا رسول الله يا من ظل inna hamdi zainu wa inna zammi shainu eh, wani mutum ne biki a gaban annabi wai ya ce inna hamdi zainu lalle yabona zainu ado ne wa inna zammi kushe min da zagi na shainun aibi ne kaga mutum da ɗan girman kai ne shan wai a yaba mu ado ne ga wanda ya yi duk wanda ya kushe ne kuma shainun ما معنموني لدعيبي بريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ألا لي ونمتك ألا لي ونصر أدوني بوني يشير زاجو ألا كما أي من دوني زاجي إمام الترمذي يقابا لنا أكم من بين حدثنا عبد الله بن إشاق الجوهري البصري قال حدثنا أبو زيد صاحب الحلوي أن شعب أن داود بن أبي هندل قال سمعت الشعبي يحدث عن ابي كبيره بن الضحاك قال كان رجل منا له الاسماء هذا متينا لسنا بيو اشكي وثلاثه ولسنا اخر فيدعى ببعضها اكلاش ده وصل فاعطى ان يكره وصلنا بايع فاكلاش ده قال فنزل هذه الايه تعالى تقدر وانا عير ولا تنابزوا يعني ولا تدعوا انفسكم كذا كثيرا جنوب بالالقاب جميعا كل قبه وده باب شوك وده شيء بايع شوك باب نقول من بنا أربعين ترى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان ثم رضا آه، بن عمر عن المستمر بن الريان عن ابي نضر قال ارى ابو سعيد بن قدري ابو سعيد بن قدري اكثر انت واعلموا ان فيكم رسول الله وسني اشكمكم اقوي واعي من الله صلى الله عليه وسلم لو يديركم في كثير من الامر دا النبي زي بيه a cikin yawancin al'amura ko ba gaba la'anisun da ya kuntata muku don akwai masu zafin kai kala sai ce za na biyu ku jama'a wannan fa annabi kenan yi wa ilai ake masa wahayi wa sai yaro a yi matukun a cikin mafi almafiya alkhairin jagororin sahabbai Allah ya ce wa annabi da zai biyo kowa wanda ya kuntata mutane wani sai ya yi tambaya kawo hukunci mai zafi an gane ku lau a tsawon duka sai al'amari da annabi ya biya musu a cikin yawancin al'amari la'anitu la'anatu la'anitu da sun fara cikin ugoba ba kai da kuma yau ya ko kuma yau idan malamai ce zai biyo zafin kan masu zafin kai kaga al'umma za su hukunci kaga da mu'amala yanzu ya biyo wa zafin kan mabiya ko masu zafin kai ya kai shi a to annabi ne ma Allah ya ce walau ya ne gobe ka da min al'amr shi ne cewa da zai biye wa sahabbai a mafi yawa daga cikin al'amar da aka ba wani ya zo da bukatar zai yi gaban sa ya shagaltu da ibada wani ce zai danda ke kan wani ya ce zai haramtar wa kansa cin nama son duniya ne ba sora ba bi na biyar نبينا أربع عند الصلاة إمام الترمزي يتعذب عليه الفجر قال أخبرنا عبد الله بن جابر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن أخبر أن رسول الله خطب الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم ما مكة رانا ما مكة قال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم قبية الجاهلية ألا يا تقيكم قبية الجاهلية أي من ساوى لجاهلية rubayya eh, ko kuma alfahari na jahiliya alfahari wata azuma da mutum ya ga wani babba ne jiji da kai a bayi da iyayensa yana cewa shi dan wani ban nasu rajulai mutanen duniya duk da sun kafa biyu baru bai biyayya ga Allah ta take mai tsoron Allah karimin mai daraja Allah la wata Allah sai na biyu wa fajirin fajirin shakiyin mai shakiyanci hayyin Allah wulaƙantacciya wa ɗan adam wannan su banu adam su dai mutane ɗan adam ne wa khalaqa Allahu adam min turab Allah ya halitta annabi adam da kansa qala Allahu ala sai ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa mun halitta ku daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku mutane kasa kasa da qabilu li ta'arafu don ku ba wajen alfahari ba inna akramakum inda Allah wanda ya fi ku daraja wajen Allah alkaku wanda ya fi ku tauran Allah to sai inna la alimun khabir shi yasa kana son daraja ka ji tsoron Allah fa man tamanna an yakuna akrama falyata bila yakun babu na shida mai bin na arba'in da tara a hadathar fadl bin sahih ila akhirih insha Allah karatu gaba sai mu tashi babu na 50 babu wa min suratin qaf abu na muka faɗa na daidai Allah ya ba mu na dasa kuskure ko kuma tuntuɓe a sha Allah ya taimara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان illa اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين بالدعاء امين, آمين. الله